الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah salatu ya sai ci da aminci wuyin yulo da tabbata ya nabi Ahmad muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na safo gwaji beniyar rabiul awwal 1438 ko hmm. na ne sauke na fara 17 december 2015 daga sharh sunna ya al-imam al-barbahari 3397 ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل bid'ah فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من آل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء الإمام البربهاري gan, no wala tatlub min injika gadawa daga baci ta ci wa hilatan dabara ta rubbe biha ala alil bidai na wa gangawa gaji rajiya yan bidiyo na ma fa innaka umirta bi sukuti anhum ajin furuga wasu sun ci abu wala tumakkinuhum min nafsika ko amma lugwa asọba wee kwa ga ka kagon doki ta ce wo mo ama alimta wajja anna muhammad ibn sirin ke de muhammad ibn sirin ce shi gafara ma afadlihi with falala na ibn sirin da bata na lan yujib rajulan min ali bidai u ya zan doki min yan bidiya joja fi mas'alatin waye da yace mas'ala ni wa wala sami'a minhu ayatan min kitabillah umma ci duk aya daga lita yi wacce daga badan bidiya wuce ba faƙila lawa ta gogan su lawa cikin hace wa faƙalin ga a kafu an yi harifa ha mai da zan bidiya wuce bi aya fan faya kawo fi kalbi shai unyin da ci da zane gbayen yi bono ba nan ga wala tatlub min in ji ka hilatan tarudu biha ala alibida gadawa da ba langoci daga batita a cin obono ga ji rajiya yan bidiya shi na ma waga ina wani ga wani waga ji rajiya dan bidiya ga ji rajiya yan bidiya da jahilici mu ebo hmm. na ajiye na wa mana sai bala'i wuro wa ma ke ji rajiya dan bidiya gangani da bidiya ma ko hmm. kai kawai ga je ilimi wacce made shiri wacce matse to yana wa gaji rududu yiwu na gagade mi giyoma e ebuwa na waje hankali a ba na na wajen mana wa ga amfani gaji rajiya da tun ya gbawa yi ma gashi shi waga yadda gashi tiwo wuce a yi jiya wani ga waga gangan mu kawai ga ajiyar rajiya wa yi ilimi kawai mai da yi ilimi a majikiyo kusu ana wai ga wa ba abun nono kun je ni bo gai daga aji to amma don da kawun ba da hudan kanu alai illa utu jadal ina eh, ga ta ce ba wo a ta aji ne ne da kyalin ini bu ko kuma ja jaju fi a da ilal ladina kafaru e ga je da gini da aya ta ce sai zai a ci mana bona ko ji gana ko ka mu ja da nufi bilu sunabu ila ilimi wade da sai da sauransu ko ka wuce masu ku sai un ga ne certificate e bone ne bidia la kia bone unje ni gwal e ne la bidia kia bone ilimi zai ji be ilimi ne ga dabo a te ga ilimi ce ba fu e ni don doje ne ide ne automatically bidi a da natural death bidiyo lagwala ba na kibo da nan ba na ilimi udanu na fa inna ka ta bi sukuti an majun furgo su sun ta abu kaga waje ilimi a susu ko wala tumakkinuhum min nafsik ko galuwa da gallaba ta wace wa ibana wani

sai da mai lo fifiye gbe bawe waga wa lo da gunga ke ga lo be bawe ki so ko wa go ji olu ba nga wa ji ki o nga wa ji ogun bebe wọ́n ẹ̀jọ̀ sọ́lẹ́mà wọ́n tún lè dẹ́ẹ́dẹ́ wọ́n ẹ̀jọ̀ ya ni o muslim ti nga alimta anna muhammad ibn sirin مع فضله لم يجب رجلا من آل البدع في مسألة واحدة نقول يجب محمد بن سيرين which all falalanin jena dan bidi an doci un wuye ya ce matsala min doci waya muhammadu ibn sirin da mini man kuyan tabi'u na jo kuma da mini man gagaru na amma n gada rubi da jiyan bidi a yi ba na ni jiyo gangani yaya

ebo na ladidi shi na shi ni ana ta fitine atati ba ugbo la lórí dé ba wa ramu lajare iza na saka safiyu ta tujibu fa khairun min ijabati yusukutu a da ke wawa n ga gaggane ga yuje mu ko hmm. ene da alƙai da gane juna o, e tutu wala sami'a minhu ayatan min kitabillah ga muhammadu bin sirin ma in shi tuba ya ka aya ni na dan bidiya wuce ba daga littafin ya ce na ko misali wani ga da ga bin baya ni ya wuri wani dogon matsayin da wakon ujiza ne wa ba wuna likitin da cewa wuta ta gaji jiki ma shi wata fama faƙila na huwa ci ga ibn sirin ga faƙala ibn sirin ci ga a fafa yi halifa fa ya ƙaufi kalbi shi mai suna rufin inda ci ba ga da yamman goma. Inji mini jami'a shi ba sai ba ya alƙuranu ci gan neman kuna waje wa kallama Allahu Musa taklima sai ci gina da nan Musa ya matuka ya gagganin ga wa kallama Allah Musa ta wa tarifu ji ya hadu kuna kalima amma wa yi ta ga ma ba na ji kiyo ina ga don yego ngala ya mustiri ni ga waje ya ba kada ga ti ya ga ga ni dai imani majima da nan mu mu ba so don da ya bago yanzu ba na da kada jali ga ti ya ga wali giyo eh tun da ti ya wa sai ba tsaro dai kawai ti nga mu ga ci ji yabo zan do da mu ne ga da ya ji kawai ba dinga mu ne mu ya dabu wuli zi go ga ni ga jo an ne wajen gane ku al-imam al-barbari ce ci gaba ga wai za sami tarrajula ya kulu inna nahnu nu'azzimu Allah wa idza sami'a athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu jahmi إذا وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهل يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينظر إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم الإمام البربهاري تجمعون غفرا وإذا سمعت الرجل وقال يقول واجب إنا نحن نعظم الله نيا وسكتي idza sami'a athara rasulillah ka kunun gawo asaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuce ce kina fa'alam annahu jahani bi wanda na jaki da jamiya da biyu yuridu an yurda athara rasulillah wa ga reject ya atharu ya annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'uhu wa ga lawu dikiyo lawun da buya da ya zai kalma ga kalman nan wa ya zuma annahu ya'zimu Allah mai da ya gamu ya wato ciki wa yunazihu mai da ya gamu ya lice ci tata idza sami'a hadith ru'ya ka kuna wa wa hadith ya ru'ya to hadith ne jigi ya ce yili yace ci wannan wa hadith nuzuli da hadith ne jigi ya ce to ce cin sabai je da gairau da hadith ne jina yaran afalaysa qad radda athar rasulillah a sha zannu la aljas ya ta ne annabi sallallahu alaihi wasallama idza qala ga inna nahnu nu'azzimu Allah yi ye wasu kwaci an yanzila min mawdi'in ila mawdi'in min daga da nan da ce da da nan mutuna faqad za'ama anna wa alamu billahi min wato zane daga ga dauna gan wuje ilimi yace ya ci gwazo ya ce ana fahazar haula ya da zahirin ne fa inna jumhuran nasi ebona jama'a jumhuru jama'a kamar yanzu mina su wa gari gama garin mutane shi to zai jin ranar alazal hal a takin halin nan wa hazirin nasa minihum na ngole wani zan ji ya ya gangani da jami ya gani da akida shi ba nun ga wai za sami tarrajula ya kulu inna nahnu nu'azzimu Allah idza sami asara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu jahannam nga da e yi oga ne za yi kafu na oga igba adi se si fa ti yi yu na wọn a lè fẹ ga ẹdi kí o àìwọn so efikin oga gungan anabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga innakum la tad'una samman wala ghaiba etune yi na un e un inna ma sami'an basira zane ya yi na wewo umele ngo ya wo bi hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga qulubu ibadi baina isba'in min asabi rahmani ya bayani ta da saka ne gwan وحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ذا السماء لا اثبه والارضين لا اثبه والثرى لا اثبه والجبال لا اثبه حتى كرشا حديث ثم ثم يغزهن فيقول عن الملك ko hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ne yanzu na ila samai duniya sai ci ya ci sabai ji aga ci ga dubu yanka kace da za ba duwa min gwajo za wa gafara min jin gafara za waye yana wani mila bukatan wai ya wona ko hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam gallan yarra ahadun minkum rabbahu hatta yamu ila e da mine bana ne sai ci yana sai in ga jahilina to ngoli hadisi ne ji beniyo ngoli ya ci sifati go ogun gba igbóná ìjà ní ọ wọn àti ìgbọ̀ngàn jí ọ adé àyẹ̀wò tó ti àmọ́ àyẹ̀lí tó ti sáta nga ìgbà wọ̀nyí fún ẹ̀wọ̀n tó ti tí ìsìbáàtì yẹn sìfáàtì wọn ti lágbèdà méjì ìsìbáàtì yẹn sìfáàtì wọn tó ti tí ni àmọ́ àwọn lákẹ́lì mẹ́yìn ẹ̀wọ̀n tó ti ń kuka ji yana ko aja gan yana nufi na a yato ce li ta take hadisi ne lugwa ibn wale ga isbatu istifatu wa la daga wato ta da bi ali ta yin sai ciushi e ba su da jami'a jo amma bayani sai su kun aja ga a isbatun wa ga sifati yace ji tabbatarwa wa ma la sifa yace ji ali tawja kuka ji yana ko mm. laisa ka misli shi huwa sami'u al-basir wani yuri da yana rudda asarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tsawo biyadi li kalima wa zanne wa gan wuri jek ya asaru ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa gan wulawun daguwa be kaliman ne ba lu diga nu azimullah ne yiri kem da dia wari jija da sai gan la hukuma illa lillah sai na ji ta kalimatu haqqin urida iradu biya batil ko kalimatu haqqin urida biya batil nan a ce ga to jami'a ja ja sai gano azimullah wato kalimatu haqqin urida biha batil kalima wangi ya ma ne bare kiyo eh dede kemina mutazilaji asagaji aja feda dikiyo aja feda jo kuru ja na salafin fe gwede ci fe guku na fitina aja yana yi na kuma ga al'amur bil ma'rufi wa nahyu anil munkar ko ji gane ko ko me da ya shishi na ta fete ke za gan da fitina ji zan ga na wajen ga bara hu ya jin ko zan ga shiga shishi nga soja police likali lauya pata nga ku ji musu ga kilo ke je irin no ani sa sallan magana ni ga la Allah no ga yu ga yu kafir babu dalili ani bi man kala a ki ya kafir kad ba bi aduma ngawi bara hu ya jin wala kalima wala kalimatu haqqin urida batil ati aga ga do ne ga lebi da biya wani sunan wajin guga yiwu mm. firawuna mm. sun bai wato da yadda muka da biyo firawuna za biyu biyo firawuna mun ga kirkin wuya mm. ne zo ma wuri ku illa ma arawa ma duk illa sabila rashad hmm. mun ga wabe waye ko goro su ne ko goro ga wuya la wuya da nan ce biyo bi hmm. san firawuna ne mai jin na suku ga nan Musa wa kuma bila yi a ta zara musa wa mo yi su du fila ardu ne ga musa bi jama'u ya laba na ja ni tinki mu Ani musa ne ya ga bi a dubu ta su kuna ga anan musa ba nan wani ko ji gane ku ngala kadi za fa kadi za ma annahu a'lamu billahi min ghairi wa za nan daga gani da wani gan wuje ilimi ya yace ci ga zai juya nan ma na wanda ya limi ga ya ce ce ce ga tucu Allah kiyaye mu ga fahimta jumhuran nasi mina as-suqati wa ghayrihim ala hadha al-hal ko nga bana jama'a eh, awamun nas yanzu an biji aga wa kalima yan yu'azzimullah ya wasa kwaci mai lisa kwata ta aga ga irin nan go ngo le zairu wa ga ga kirki amma ba ci ngo su kuma kira sakba nga ji kiyo nga guni yungu nga malalu bidayi adisimatu ni simatu abu ila e raya lashijo ya hadisi ya nan muhammadu en bidiyaji eji gulu gun adi ne eji tu gun adini anin maga sai ci maga la ta gulu fi dinu ko anin maga alaka almutanafiyuna hmm. ngo diga na ko hmm. dede mini ejeje na mbiri a eji ejibe ministry ma to ashi o jega na suku e la e la gwa su aya ndo cha che la aya na akwụ ada gwa su na ga su wi ahụ o jiga ne de etu tu ye ma yin aga aga on to go ni ya ahlul bidai ya mutashabi ya to lami to fa amal ladina fi qulubihim zaygun fa tajuna ma tashabaha min ibtiga fitna ibtiga tawil ma la mutawilu illa Allah dai dai ma ahlul bidai ba ta bidiya ji bayu ago yake nan gwe sabi a nan Muhammadu yake yabo da mala na tuku yabo nan mai na sabi a nabi bonu gala a ma majiki a ti malametu fassara bai bayan na sahabi alibi jina na alibi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na ministry ma fi ya alul aja sele ya zango ne ga ya bana alama nole da ya ji kitab fil fitnati na kuja wari bi kawai alul bidaijo bai ni wa jenna e bon a se jin dede a ta se le ga ne ke jin jin ina ye jina na dukun a ta fele zawo dige ya ne muhammadu babantin àtàfẹ́kẹ̀ pláyà láwọn adìgí o mm. aláwọn o mínísítì máa tù yan ìjọ èdè mi ni èdè èlé rẹ̀ kí o àgbáyé ìgbà ní ìdìbò tí a sọ̀kọ́ àti ẹ̀jẹ̀ ìdílé ńlọ yìí káàdì mm. mọ̀ ka àlàhálẹ́kà náà fún àhálẹ́kù ẹ̀rẹ́gẹ́gẹ́ ìlànà àjẹ́ àlẹ́kà náà wọ́n tún àjẹ́ àlẹ́kà danyi alamari ngo diga na ko a ga yin tsabi agun adini o ma ji kiyan o ma وإذا سألت أحدا في وإذا سألت أحدا عن مسألة وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب ومسترشد فكلمه وأرشده وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب والغضب وقد نهيت عن جميع هذا جدا وهو يزيل وهو يزيل عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم الإمام البربري وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب إذا ما قد تجيوه مسألة وكباب النار wa mustarshidun ya zamu yo na go wa ba wuna fakalimu gaga duyi wa arshidu ene maga ya ko gboro ne lawu wa idza ja'aka ya zamu ga be bawe ka ga wa be gimi yoyi fazaru tiya gani duyi fa inna fil munazarati almira ebo na munazara jo nga mamijo wal jidal nga mai makiyo nga mai majidalo wal mugalabat nga mai mazane wa juta ci zanno zane juta ci zanne bo za ene ni mi

wa kad nuhita an jami'i hadha jiddan amma ka wannan bayani a go biya bi wa wa yuzilu an tariqil haqqi ka ni go be ni gibe wala la daga ko goro ga wallan ya na an a hadin fuka ina labari da taba da yadda zan lokaci mini man ya titu ya yi wa ulama ina da man ya yi an na wuna zara guda ji munazara ne au jadala ku ji daji jidali ne au khasuma ku da ji kiyan ku da ji usuma ne ويوكو وإذا سألك عبد عن مسألة في هذا الباب هو مسترشد فكلم sai da gabe ba wa cikin duwa ga iya zane wa ba wu nan ga waje ga gaji la ba wu ko da a fasalu ala zikir ko ko kuntum la ta ta'lamun ejju zai dai limne kaga yi dai limiyanu are magaman su ila an yi min ilmi fa katama wa jama Allah bil jaminan na ga na ga bi ga tele ne wacin mun san so ci mun da dalimi jiya ya emina ko e ganya ga guba adi da ne giga e bo wuje ba wuno na adi da ne giga e nu ya no na ngoto da iri ne no ga mi no jiyo o ga yi amadi da ne giga e bo de wuje kino e bo wu ko si e constitution umu ku uwo mu tsa shugwa uwa lo lo tuza mu la me yuji kurewa na ngoto hmm. da iri na uyayi hmm. da gaggada mi gobe yi ma ebe na gigade mi gobe da yi na aje na waje na sai shiri ko ebe ki bu ga ebe na zane yuri ba yu harika al fitna shek ko zan ga zane fitna wa mu dikiyo musayo ga mala imam malik ka ku ne ga da dingi imam malik ya ce tiwa wona ko shi imam ki ga nga yi tiwa malum wal kayfu majhul wal iman bihi wajibun wa alu-alu anhu bid'ah fa amara bihi fa ukrija an imam malik jato alaga nan ya ta majalisin goyi bane fitina wa da saya hu shikenan sabi bi isi in ba sai na umar ko ujejun da ya ti zarwa ti jan da ti da ki fasala ta go ki ka go ki ka go ki ka zo dikito wusa yore hmm. sai na umaru ki go ga da sai na umaru ki lo ni ki da wa mu lalabe tukun ya gobe ne yau sai yi kashi in ci abi ci zun sai na mu ci ga zando ga tara ke da yiwu an do haka da su so sabi ga da ce mu shi da no da ga jago na na iya du a ga a ga sabi ga da yiwu confusion wai koso ruwa ji gani ko har da ka kuna sabi ga ji to tuba ce to alawa ya yani tó bu wọn ti gáyìí wá ń after that yéé fún a ọjà àríkájí mi káàwọn ka o màgá tó àlá hásánì kó o ti gáyìí náà kó ká kíláàsì wà lé yìí ló ń tiẹ̀ mọ̀nà lánàá ló ti gbígbé ẹgbẹ́ ló ń tiẹ̀ àrí lánàá ló constitution náà go fiya fiya zan babu imma na babu ya lasma wa sifatu idza ja'aka yunazir ka fa azab idza abi gun abi gini biyoyi ya ti alasma wa sifatu de kiya fu de la wuci abe ke unga yi munazara de ni gwe de ni ji unga zanaje ni e gan wa jo na gaga de wuci ma ibn zannan talbisu wa jawli matalbisun alhaq bil batil wa taqtumun alhaq wa antum ta'lamun kila yace la gaskiya da gamane shi ke bai to biye na gaskiya ne makiyo fa inna fil munazarati almira wal jidal wal mughalaba wal khusuma wal ghadab ga bana munazara jin biye ni gi biye jidali ji gangani be zanewa ga wuluji zanewa ga wuluji biye usuma da kiyo ya fushi ya ne ɓata ga wamon kamala ya zaɓi ba imam malik yi wani kirta ya siwa wani imam malik ya halittu malu wani kaifin madina wani imam har da kashi idan imam malik wani cikin ganin gwagwale ya ni da wani sai buga wane ga jidal kun ji kiyayen ungwaya ẹgbọ́n ni lókàtí wọ́n ti rà pèsè táyà òpòrè ètò. kaku ne da gobi gomina a tato zai je ilimi na ga ganin wace ga fiye ilimi wa laji safiya lokacin wuce ko laji ganewa mm. kaku ne da jigai gomina to zane ga be ba ga wufuli ya kini ne na so kuma tu ya wani dana waje a rake kallo ta ake goye goshi wani zalo shi sai da na wuce wani mm. kaku ne da ga shi ke gomi da yana zuku zalo ce so ke ya wusayo in ta ake bi so gwa gwanna wuce

protest ɓata munazarat shine atatu tatu almunazarat filmiya nga peaceful demonstration na ije dabi yau kila ya peaceful jige ya peaceful demonstration nan ga aka yi ta tagwai da karakara kara ko? yóò lé àti ń já lóko òde àlọ́ tí fi ń bo òde àgbélé àti tí wàá tẹ̀ ń fi hàn ní ní ní ní àti fẹ́ta kò fẹ́ta kò fẹ́ta kò fẹ́ta kò fẹ́ta kò kàbí ẹ̀dá ló ń tí ogún tún kìlómítà ẹ̀dá àbílẹ̀ là ṣe mú àyìn láti lè fi tàyè náà sún láti lè tàbẹ̀ ẹ̀gbọ́ ṣáwò lẹ́yìn tí àbára ń dàbọ̀ tì á wọ́n jẹ́ ẹ̀kọ́ lẹ́yìn tí àṣẹ mọ́tà ń lò tì yẹn lẹ́yìn tí àlà security post yẹn police wato zana ga gwa ne? Aya. kimo ya ne ki ga ya ji demonstration da ya gali ne ya kiyo ya ga shi kima shi banu nan kan do ti ga shi mazubu in ga waje a bele jama'a kama ji kiyo a guji muani a feju a ga yi ji lokaci zugun gwamnati ga bele ga kine gaskiya wene ne da nan ga gangwa ba ga zan gwamnati ga gwamnati da ku fo su ciya kashi a caka bindiga ce to zai gun wani wasu zai gudun wani kazanci yan gici wunda goya egi wule ba kuya baba wule yuya eba wule niya imi wule baya emi zangoci wa jina kaza wa destroy zangoci wunde tiya zangoci wunde gada laiki wasu masiba waji wajen abin da abin ekun wa naki kin dojo kakuna otu ekun na kina ya fi foreign organization yan da foreign power shi a ke haddabo a ke har ka yanke yi na da shi kuma kami biye ki na da yanzu ya ga hawo zai yi ne yin da zai ji ke lwa da yana ga jiki yau a ga sofa gwamnatin sanaji egypt wani wanda ya sa na ɗaya kashi energy somalia wani kuje na biyana energy sudan wani kuje na biyana energy algeria wani kuje na biyana energy libya wani kuje na biyana energy north nigeria maiduguri be maiduguri yobe adamawa jinu yola jimeta kujikiya Ene ji faruwa gbani iraq ko da syria da halabi sham isis da sauransu ba ta mun jikiya inda na kiyana ka kula man zai yiwuwa ne ya kiya da fiye daga tabai na adikiya a gwazin jihada ya jo hayyalar jihad la ilaha illallah wa inna jundana al ghalibun idan ya zan ce zan ce a jikoki labati zan ce ya zulu zan ce ya jiko zan ce ke to alkiba kan mutu da to alkiba ce wa je mu kyawa ribi ka kunna masiba ga sami gadi na zuwa da hakin da ta bi ki sogo ma shi ba ga fe di kiyo hmm? a ngo mana crisis ta she crisis ne di middle east wala dan go ci ne, bona ji yamma a ci sai su ye ce wuce ne amma bi ci abu da al-filastini dabo abu huwa al-maqdisi dabo yusuf al-qardawi dabo muhammad hassan dabo ngole ko to abdurrahman larifi udabo to aidul karni udabo da sashiyan sanwaci a fes je tiyan sashiyan which in the ko software duka tarire a can masifa family ya na yinanci sashi ma sun yaji ba mai bai jaraka kada wani arifin gusu yiyo kayi bilkarni egyptian méjì mo ṣe ga fiti ọjọ́ sókún da fàṣíyàwó yusuf kardawi egyptian wuyo àmọ́ kọ́tọ̀rọ̀ bush ti fẹ́ yà fàtàwà gáàdì àwùkú libya àbá àwùkú àwọn àwùkú egypt bó àwọn òsì bá sáyé libya gbogbo níbi egypt gẹ́jì ní ọdún kátà wọ́n ti kọ́tọ̀rọ̀ òṣèlú fáwọn ku kún pálá kákàtà lóṣù wa. ndo ndo wa yo ku gori ayi a akuku eh oga akuku la ilaha no yen na ngu gwezu dikio azu dikinanyo zaya ta te yi wani masiba mu shukan fotu zango fannin masiba wani ga mi na zugu shagun ba lungu hmm? ko ji gane abu idan ولم يبلغنا عن أحد من ولا ماينا أنه ناظر أو جادل أو خاصم إن قال لعباري تبا بجي جيزا من ينفقا واجو كمين من ياجو يقوج مناظرة كوج جدال كوج وسوما كو كو lole bi ma'ana jidali na jingwalo kusuma bi alafitina be ko ko mm. biya ga bala ya shi ba bai da e ja fiya da shi ka da dini wani mutum gole in ne bata zan ci da mini yan man ko da mm. zamani a salafu e sa ne gadan ilan baririn nona ko ẹ̀dà dígá gbégun wọn àwà ìlìmí etí kíbo wọn àgbàgbà etí wọn wà bàwó ẹ̀nà ara pìẹ́ náà àláwù kó àmẹ́ ẹ̀dà gbé ete fitina ma wai wagon wuje wasu kun biye ni gwe biye ni gi ko wato ni, wa tula amma lai zabe ga man da tiyar ta alu jadil ka da ni gwe mi yoyi fayin ga labita ni ma mali ga ga hatin ga do ni. Nga wa ga mi gi ita ba tuka ni ga mi tuwe hmm. wayin ga labtuka ma ga wa gima ita ba ta ni wa mi jikiyo wato la mi otuni imam mali ga yi wa inja aladulu ajidan mi na ga lo tuka ma mi gwe ga ni ga biya suku wuce yi ji su kuma yi taba na wato za ka zan in kun tafi shakki min dini ka kada a son fi dini ko gani shekka da addini ya wuye wuce na son wuye dini wanda sa da jiki sa da na ga gaskiya a tiyani wato za ka zau ce man ji ala ji lau ta tsara ta nan na addini in ga on su mai bi gwani bi gwani na dole na na addini na nan muhammadu bai da yanayin niguyoyin madina yin da layi al-islam ga ma da bisa atlalin madina kafaru ko ya da addini ya ce ayan shi ba sai bai shi a cimo na bonin alkur'anu shi na very clear wani bukata ya sawa gomiya ko mm. ayi ma jigoyi yana gabe da wani huji tabbatarwa ko mm. lafzan wa ma'anan wa na'amal bi kama ja'a ne wa mulku gani min kam ne bi ba sai ci ngani bi tushuyina wallahu ala ga kafin abun nan ko ba gaji daidai nan allah ba mu da wani mai gaci miki nan allah gafarta mana wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk